Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 16 ga watan Fabrairu. Kafin ku ta abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. To Ibrahim babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ya kai ziyara Ankara babban birnin turkiyya a yau Alhamis domin jajanta wa kasar da ibtila'in girgizar kasa ta afka musu. Ana shirin yin zaɓe domin tabbatar da wani daftarin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda zai kira da janye duk wani tashin hankali a Ukraine tare da tabbatar da zaman lafiya. a jiya laraba ne amurka ta ce ta amince da wani rahoton majalisar ɗinkin duniya da ya tabbatar da cewa sabon shugaban kungiyar ta'addanci na alka'ida saif al'adal mazaunin iran ne to ganin labarin kenan a babin rahotanni za a ji yadda 'yan najeriya ke ci gaba da bayyana korafi ko bayan tsawaita amfani da tsohuwar takardar naira 200 to sai dai wani kwararre na cewa matakin nan daidai ne kuma nan gaba kaɗan in mutanen najeriya suka yi haƙuri za su ga amfaninta za kuma a ji cewa yayin da rikicin yankin baku na ƙasar ghana ke ci gaba da tsananta hukumomi sun ta sakeyar 'yan ƙasar burkina faso da ke gudun hijira a yankin bisa zargin taka rawa a rikicin ka kisa yaron da bai make 18 eh, eh, eh, years ba ka kisa mata ba cikin tarin mu ba kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ke gabatarwa za a ji kaɗan kuma daga cikin ra'ayoyin masu mu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya masu sauraro barka da wannan lokaci ga cikakken labaran yadda muka same su. Babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ya kai ziyara Ankara babban birnin Turkiyya a yau Alhamis domin taya kasar alhinin ibtila'in girgizar kasar da ta afka wasu sassan Turkiyya da Siriya. A jawabin da ya gabatar yayin da yake tare da ministan harkokin wajen Turkiyya Mevlut Cavusoglu, Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa kungiyar NATO tana tare da Turkiyya wacce ta kasance mamban NATO a wannan lokacin da take cikin alhini. hukumar bada agajin gaggawan kasar ta turkiya a yau alhamis ta ba da rahoton cewar yawan mutanen da suka mutu ya haura 36,187 inda mutum 800 suka jikkata hukumar ta ce bayan gagarumin girgizar kasar da ta auku a ranar 6 ga wannan watan an samu aukuwar girgizar kasa 4,300 a halin yanzu dai an tabbatar da mutuwar sama da mutum biyar. a makwabtakar Siriya bisa ga alkalman majalisar wato ma'aikatar jin kai na majalisar ɗinkin duniya da kamfanin labaran ƙasar ta Siriya. Ana shirin yin zaɓe domin tabbatar da wani daftarin majalisar ɗinkin duniya wanda zai yi kira da janye duk wani tashin hankali a Ukraine tare da tabbatar da zaman lafiya da zai tabbatar da 'yancin Ukraine kana da ba ta 'yancin haɗin kan yankinta da mutunci. ana sa ran cewar majalisar za ta amince da kudurin a taron da za ta yi a ranar 23 ga wannan watan mai ci barin cikar shekara guda da mamayar rasha a ukraine daftarin ya kuma bukaci rasha da dakatar da duk wani harin da take kaiwa gidajen fararen hulan ukraine kana ta yi gaggawar janye dakarunta daga ukraine a jiya laraba ne amurka ta ce ta amince da wani rahoton majalisar ɗinkin duniya da ya tabbatar da cewa sabon shugaban ƙungiyar ta'addanci ta alka'ida saif al'adal mazaunin iran ne idan ana batun kasancewar shi a can ai dama bayar da mafaka ga 'yan alka'ida wani misali ne na yadda iran ke yawaita goyon bayan ta'addanci wanda yake dagula harkoki a gabas ta tsakiya da ketare a cewar mai magana da a madadin ma'aikatar wajen amurka net price a wajen ganawa da manema labarai da suke yi a kullum rahoton na majalisar ɗinkin duniya ya yi aiki da bayanan hukumomin tsaron ƙasashe mambobinta ne sannan rahoton ya lura cewa tsohon jami'in masar ɗin na musamman ya karbi ragamar jagorancin kungiyar ne bayan kashe tsohon shugaban kungiyar ayman alzawahiri. da aka yi a watan Yunin bara a wani harin jirgin saman da aka kai a Kabul babban birnin Afghanistan. To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda tun bayan da shugaba Muhammadu Buhari wanda ya yi jawabi da safiyar yau ya sanar da tsawaita wa'adin amfani da tsohuwar takardar naira 200 daga cikin rukunoni uku na takardun naira da ya sauya wato naira 200 din da naira 500 da naira 1000 'yan najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu daga maiduguri ga haruna dauda da cikakken rahoton a yau da safe ne dai shugaban muhammadu buhari na najeriya ya tsoita amfani da tsohon naira ɗari biyu na ƙasar da ya kasance ɗaya da aka masanya su da kuɗaɗe guda uku a ƙasar an dai yin naira dubu ɗaya da ɗari biyar da kuma ɗari biyu ne dai wanda babban bankin najeriya ta ɗaya mutane zuwa talatin da ɗaya ga watan janairu amma aka ƙara wa'adin kwanaki goma a kai saboda karancin waɗannan sababbin kuɗaɗe da aka buga da aka ce kuma bai wadaci jama'ar ƙasar ba ganin cewa akan samu dogayen layuka bankunan ƙasar a jawabin shugaba muhammadu buhari na yau Rudi ya baiwa 'yan Najeriya hakuri game da irin halga gani ga irin jama'a suka fada an dai samu tashe-tashen hankula fadin ƙasar baki ɗaya. wanda wani lokaci har rahotanni ke nuna cewa har ma da asarar rayuka da kuma kone-konen bankuna da ta irin wuraren ciren kuɗi na bankuna da ake kira ATM. Jawabin shugaba Muhammadu Buhari na Yahudi ya umarci Najeriya baki Ya cewa su zaɓi duk wanda suke so saɓani yadda aka saba gani na cewa shugaba yakan ce a zaɓi ɗan jam'iyyarsa. Shugaba Buhari ya ce ya ɗauki wannan matakin ne don magance matsalar tsaro da cin hanci da rashawa da kuma magudin zaɓe ya ce ya ba da umarni ma babban bankin najeriya cewa a ci gaba da amfani da naira ɗari biyu har zuwa goma ga watan afrilun wannan shekara wato dubu biyu da ashirin da uku yayin da dubu ɗaya da ɗari biyar aka ci gaba da haramta amfani da su komai masana tattalin arzikin ƙasa ke cewa ne game da wannan mataki na shugaba muhammadu buhari alhaji muhammad hk shani na ɗaya daga cikin masana tattalin arzikin ƙasa ka kuma abin da ke cewa ɗari biyar da dubu ɗaya dama ba bukatan talakawa ba ne kuma dama a ƙasa in kana son kuɗinka ya zama na da value kuɗi ne wanda za a iya zai iya zama da mutunci ana ganin sa manyan kuɗaɗen karsu yawa in ka sa manyan kuɗaɗe da yawa a ƙasa kuɗin kuɗin ba za ta zama da daraja saboda ita manyan kuɗi ba ta yawo a ƙarshen ta in ƙananan babu mai sai da kaya ya ce a ah, tun da akwai kuɗi dama shi kuɗi in yana da yawa ah, kayan da ake bi kaɗan za ka ga dole farashin kaya ya tashi. wato wannan mataki da shi shugaba muhammadu buhari ya doka ya daidai kidan ko kuma kamata matakin nan daidai ne kuma nan gaba kaɗan in mutanen najeriya suka yi hakuri za su ga amfanin ta bari in baka misali ai na gaya maka na yi ni tsohon ma'aikacin Central Bank kuma yanzu dan kasuwa ne a duk koke-koke da ake yi da shiga kotu da sauransu da menene menene ai ba za ka dan kasuwa ko guda da je kotu ba ba dan kasuwa da ya fita ya zanga-zanga to ko mai saurin yan Najeriya ke cewa game da irin wannan mataki da shugaba Muhammadu Buhari ya doka a yau ke sunana Umar Tijani eh an ce baba Buhari ya ce a kara a ci gaba da karban 200 har zuwa watan hudu ko eh, yana da kyau amma to ai ina kuɗin babu suwaye babu suwa hannun mutane yanzu abin da al'umma suke bukata da a ci gaba da sabbin bugo sabbin kuɗin ya dinga yawa tsakanin mutane saboda ana shan wahala. to tunda an saki wannan 200 biyu ba wani kamar ɗari biyu zai ci gaba da yawa cikin talakawa haka. to abin mamaki ma ni rabon da ga ɗari ma ni gaskiya ya dan kon biyu. suna na halima suleiman karin da ya ba yawo ba fallasa amma dai tun farko ma ɗari biyun babu shi ai dubu ɗaya da ɗari biyar su suka fi yawa to yanzu an ce ba za a karɓi dubu ɗaya da ɗari biyar ɗari biyu ma kwata kwata dama shi ya riga ya ɓata ai da daɗewa idai da ma bai ƙara ba da ya bar shi haka saboda yanzu da ya ƙara da bai ƙara ba ma duk ɗaya ne shi talaka dama ba shi da kuɗin ma. wasu 'yan najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da matakin da shugaba muhammadu buhari ke ɗauka game da tsawaita amfani da naira ɗari biyu kacal haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To gaida Haruna ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Aisha da ci gaban labaran duniya. Shugaban kasashen Caribbean sun gana a jiya Alhamis rana ta biyu a wani taron kwanaki uku a Bahamas, inda suka mai da hankali akan halin da ake ciki a Haiti, baya ga batun kiwon lafiya a yankin, samar da wadataccen abinci, sauyin yanayi da batun tsaro. Yayin da taron shugabannin kasashen na Caribbean yakan kama a jiya Laraba. Babban sakataren kungiyar ta CARICOM, Carla Barnett, ta jaddada wato ta jaddada mai da hankali wajen samun mafita ga kalubalodin da suke fuskantar haiti duk da irin nasarorin da ake cimmawa a kan wasu matsalolin caricom da ma kafa wato kafatanin al'ummar yankin da ke kasashen waje suna ci gaba da fafutukar tallafawa haiti wajen shawo kan matsalolin da suka mata katutu bernard ta ce To gaida Aisha da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan gane muka dosa inda hukumomi a gundumar baku mai fama da mummunan rikici. suka ta saƙe 'yan ƙasar burkina faso da ke gudun hijirar rikicin ƙasar su kuma a yankin saboda zargin wasansu da taka rawa a rikicin na baku daga birnin accra ga hawa abdulkarim da cikakken rahoton Muryar Amurka ta tattauna da shugaban gundumar Boko ta yamma Tahiru Ishaku Ahmad inda 'yan gudun hijirar Burkina Faso suka samu masuguna. Wannan gadama ko zanga-zanga daga eh, Burkina Faso wanda suka fito wurin suka zo na mu muna da rekod kaman su 4,508. Kuma ka gudu ka zo kana garin wani ba aiki kai yawan magana suke. Waɗanda mu muna da su asan now is 195. Waɗanda suka saura. Waɗanda suka saura. Kagan biyu biyu canga eh, uku canga fudu canga hakan gane suna yi da su waɗannan mutane suna ke bari mu jira mu gane yaya da ya yi sanyin ga zai continue niko an kawo rasu fitina kuma. Zaman su cikin bako ya kara ma rikicin da ake fuskanta wani abu. Kajin ke ma ka zama abin da kana zama kana tunani kana duba kamar watakila ba mutanen mu nan noki nan da muka sanin suna yin fadan ba. Watakila akwai wadansu sun boye sun shigo ba mu san da zaman su ba. don yanzu aka gana Kese wa ana kese da yara ana kese da mata kaza ga babu san cikin fadan boko inda ka zama eh, halalin man furuci ka zama halalin kusa ji ka ka kese butu ka kese yaron da bai ma ke 18 eh, eh, years ba ka kese mata ba cikin ta'ada mu ne don shi haka nan yana farun na ka gan kaman baka baka iya kare kiwo haka nan amma cikin abubuwa na ka gan kaman kai shi kaman mutanen mun nake na suna yi don kisa ya taba mata ya taba yara asali kuma da ake yakin bai taba mata bai taba mun samu irin haka ba haka nan ne na amma ba mu da eh, evidence da zamu ga kamar o oh, wannan na ba mutumin boko ba na wannan na ba ba mu da shi wannan malam adibi sani masanin harkokin tsaro a Ghana ya ce garin boko shine hanya mafi sauki da kungiyoyin yan ta'adda za su iya shigowa kasar Ghana kan haka ya kamata gwamnati ta kara karfafa harkokin tsaro a yankin yanzu mutanen da ke mutuwa ba man da kusa su kadai bane hausawa ana kashe kashe su dagombawa busangawa mu musawa fulanawa duka ana kashi ya yana gwada muna kaman wannan fada na burewa kenan wato yana zama babba yana karawa batun terrorist da ke burkina faso sun iya su take advantage of lawlessness waton rashin law a shigo muna garin ga shi yasa kullum nake fadi kaman buku is our weakest link ba so guda ba ba so biyu ba an suspect wasu sun shigo muna shi ya sa ya kamata gwamnati su sa hankali kwarai a cikin magana. Ghana da kasar Burkina dai ta hada iyaka mafi kusanci a yammacin Afirka. Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka, Accra, Ghana. To gaida hauwa kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Masu kula da sha'anin kiwon lafiya a jihar Maradi na jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa mafi yawancin cututtukan da mutane ke fama da su ana samun su ne sakamakon mu'amala da dabbobi. Hukumomin sun bayyana hakan ne a wata sanarwa da suka fitar ta hana shige da fice da kaji, zabi da kuma kwai saboda samun bullar murar tsuntsaye da aka yi a wasu sassa da ke birnin Maradi. Sakamakon haka ne shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai mai mai da hankali kan wannan batu inda da farko wakilinmu a maradi Mansur Sani ya zanta da wasu mutane a jihar don jin ra'ayinsu game da hakan da kuma jin abin da suka sani game da wannan cuta ta murar tsuntsaye. Babu matsalar da za ta sayawa mutum ya taba samun matsala bisa ga bangaren wannan ka tun da ake yin ta saboda Allah mu dafa abin muke da ke ko muna cin abin kuma ba mu taba samu wani taba samu wata matsala ba. Ba ku aiki da faɗar likitocin lafiya da suke cewa ku guji waɗannan kashi ko tsuntsaye gaskiya sun haɗi ne wasu likitocin hasuma suna da abin da kyau suna ci wanga abu babu wata matsala komi kawai share makirci ne kawai na turawa wanga matsala ni ban kwasu cin kaza ba kullum cin kaza nake a ah, sai kana kai ma iyali sosai sosai sayan ta nake yana ci sosai ba ba da wata matsala ban taba ganin babu shakku babu shakku ban taba ganin wanda ya samu matsala ba Suna na shafi'u mamma to mun mara tsuntsaye tunda magabata an yi bincike kuma yanzu akwai abubuwa na bincika na kiniya. wanda ba nan kasashen mu ba na afirka turai ma an san da ga mara tsuntsayen akwai ta kamar ni ina ce mutane su gane da dan allah ba wai zalunta su bane za a idan a kashe su dukiyoyi abin nan akwai ta kenan mutane su bada haɗin kai saboda allah suna na alishi abu kuma da makaranta wanda an tare a nan madadi ya kuke kallon mara tsuntsaye to ni dai mara tsuntsaye na maida ta gaskiya kuma duk abin da likita ya ce ni na yarda da shi tunda an yayinta ba kamar ta yanzu ba an yayin ta da ta dan kilau wanda uh, kayan ma ta ce da muga abin ya faru ba mu ci abin sai mu yanke shi da ko kuma yadda a samu matsala ko mi za ka ci ka wanke shi da tsafta ka dawa shi da kyau saboda umma akwai ta cuta cutar nan dai ruwan zahi da wuta suna wannan magani amma dai kuma mara tsaye kai doyen malaci dai wanda za a cewa gashi gashi mai zanki aiki da abin da likitoci ke cewa kuma wanda ba su yi gaskiya su zanki aikatawa ko da tsuntsayen masu na lahiya ka je ka taɓo su ka zo gida ta kamata ka wanke hannuwa ko kuma duk abin da za a yi da ya tsafta na gaba mara tsuntsaye malati ne tsuntsaye amma yana cikin harkar tsafta da su inda suke tsuntsayen a kula da wuri mai kyau ne kuma an shi ba su abinci an shara komi a wanke hannuwa kuma an zo abincin a dawa shi da kyau inda dai in ma akwai cutai mai yiwa ne na san dai a samu sauƙin abin don zahi ba birin komi kuna da wani gargaɗi ga magidanta da sauran mata waɗanda su ne suke gaba wajen sarrafa abinci ko kuma wannan nama. To gargaɗi dai wajen mata tun da mata suke mamu abinci ko ya zamanto a mamu abinci mai tsafta a wanke shi ko ba dan nama ba ne ya zamanto ya zan eh, mai kyau ne kuma an ka zo kaso abin ya zamanto gaba kamar an yi abin da ka tabbata an aikata. Sunana Abdul Neto. ni da ana ma bayani gabana ya faɗi kwarai saboda abubuwa ne da na farko dai muna godiya ga su waɗanda wanda suka yi aiki suka bullo da ciwon nan da nan da suka da ya hito suka gano shi abu ne na jinjina musu saboda abu ne wanda suka yi cikin gauga ciwon yana zuwa ana bincika aka same shi aka same yadda daga inda ya hito da wannan abu ne na godiya abu ne na murna amma ta da shi ya za a gudun shi yana bani tsoro saboda ciwo ne wanda mun san dai dan killo shi wanga ya linka dan killo linkin ba linkin saboda duk wanda ya taba ko kaza duk wani tsuntsu dai wanda ke ya samu wannan ciwo duk wanda ya taba shi yana shiga cikin matsala kuma ka san yadda muke da ba mu kulawa kwarai da tattalin jikinmu tattalin lahiyarmu don da ya gani sai kama da hannu ce ya ɗauki tsuntsun nan ko ya yadda ko ya turbuɗe ko ko in ma da kwai sauran rai a ce a yanki a gasa mai yara to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ba da tsoro abubuwa ne waɗanda suke iya su kawo hatsari suke iya su kawo matsala ga lahiyar ɗan adam shi yasa muke kira kai kukan muke kira da magabata su tashi tsaye su yi kwamiti wanda zai shiga birni da ƙauye a kwatanta mutane ni ne wanda ake kira a rabe da kihi kai lalle azimin maganan mura tsuntsayen nan ana ta yanta shekara da shekaru abu ya kici ya kicin yiwa tunda da su tura wannan sun gano akwai mura tsuntsayen nan to ai hakuri mana ni dai tun iyaranta ta hazawa ta girma na yanzu ban taba shan an ce kihi na da mura ba su tura wannan suna cin kihi wa kala kala kuma ba su gano cutar shi ba har yanzu tunda ba taba gani ba kaji abin da ya sa kenan yanzu a dawo ga kihin mu barba kan mu wahala tunda sun gano kashin nan da tsuntsayen nan suna da mura to a dawo ga kihi duk mu ga kihi ga kihi musulman nama wanda kihi kala kala duk irin wanda ka bada kana samun shi da na tura wanda namu na hausa nan ba wanda aka taba ci aka ci an ji illa shi to ya ba su dawo duk mu rungumi kihin kawai mu ga kihin kadiba ka gani yanzu in aka kai mutum likita bai da lahiya ana mashi aiki su likitocin nan su ba da umarna a zanki so mai kihi ana ba shi yana ci kenan abin da kaje likita ya zaba ya ce a ba mu mara lahiya ai kaga na kwarai ne To madalla yankin shadakwari da gidan rumji da madarunfa da ke jihar maradi na daga cikin inda aka tabbatar da bullar wannan cuta ta murar tsuntsaye a cewar daraktan ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi ta maradi dr muhammadu amadu sumaila inda ya bayyana cewa kimanin cututtuka tamanin cikin ɗari da ake cin karo da suna da alaƙa da mu'amala da dabbobi ya kuma yi kira ga mutane da su ba da gudunmawa don daƙile yaduwar cutar ta murar tsuntsaye nan ya yi kira ga jami'o'i na ka'orin yada labarai hukumar likitocin dabbobi likitan mutane yan gandun daji da duka masu hannu cikin wannan hamma saidawa na a yi hatara kuma a yi kokari a waye ma jama'a kai don eh, sai mu ce daga wannan muna kuma akwai bisa iyakoki da boda mm, jami'o'inmu suna nan suna ba da kokari na sun sa idanu su ga irin wannan zirganiya ta da aka saba an daina ta tun da akwai kudiri ma kuma da ya hana wannan shiga da koko zirganiya daga duk bangare ko gungu wanda aka samu cuta to al'umma kaga gungu-gungu ne in ka ɗauki kawo yanzu masu sarrafa haraka kashi da sauransu umarni da muke bada shine da likitan mutane masu ke bada tun da cutar nan tana eh, bulwa ga ɗan adam ta nasabar wannan kajin koko kwai da sauransu kenan ya kamata a ce su masu saidawa masu sarrafawa su yi kokari su dauki matakai na sun kare kansu ga lokacin corona ai kunga ana sa babet ana sa bugan da sauransu dai gwargwado kuma cikin gidaje mata mu da yanninmu su ma muna kira gare su abin da umarni shine in za ka dawa kaza ko ko ko ko zamanto an yi shi wuta da zahi don kuma eh, a shimilce sai mu ce masu kiwo da sauransu duk inda suka yi lakar da mace-macen kashi babu wani dalili haka da suka sani ga eh, kana da ɗaɗari kana da tsaki ɗaɗari ko ko kaza ɗari da sai ka tashi ka isa gomi ya tara kashi gomi tara misali matattun kashi da yawa yanayi ya kamata a ce ka gaggauta ka zo ka kawo eh, report kin ga jami'in likitan dabobi su san matakan da ya kamata a ɗauka a yi bincike a gani a gano da ko ne wannan matsala ko me masu saye da sayar da kaji ke cewa game da wannan batu ga ɗaya daga cikin shugabanninsu a jihar maradi wato abubakar a hirarsu da mansur sani lalle mu ma haka muka ji tabbas mu ma haka nan muka ji wannan zance an ce mura tsuntsaye ta fulla a wani yanki na cikin jihar maradi wani ƙauye can sha da kwari to mu yanzu game da wannan lamari abin da za mu cewa kamar yadda hukuma ta ce ta samu labarin bullar wannan abu can wannan waje a da da muke magabata su zabu da su je can wurin yanda ke akwai abun su dakile wannan cuta daga can tunda dai munan wurin abu bai zo gare mu ba kun ga musu da kudirin da ake dauka na amsar kashin da aka shigo da su a kona su ko da ba daga wancan yankin ba a'a ya za a yi mu dauki wannan kuduri tunda mu ga sana'ar munan wurin ba mu da wannan cuta kuma halo a ce a amshi kajin mu a kona su ai ba mun amince da haka nan ba eh munan ba mu da kenan kuma mun je ba can wurin mu so koyan da ke akwai mu saƙonmu a kiyaye biyan da aka ce an ji abu wajajen da aka ji abu nan ya zama na mutanen su kiyaye da zarganiyan tsuntsaye na can wajen ko su ɗauko su tuno su da sunan wurin mu shine ba musu yanda ke akwai cuta a yi maganin ta can wurin mantari mai sai da kayi mara mantari alaka mu alhamdulillah kamar daga waga cuta mu yanzu ne babu ita dinan eh, inda muke sai da kaji kuma inda muke sayan kaji sha sashe shashi ne yanzu kamar da aka ce an gani ta sha da kwada ai gwamnati na da ma'aikata yanda take turo ma'aikata ana kula da mu to kuma tana da ma'aikata wanda inda aka ga cuta dole su dace can mu yanzu kaga kamar abin da ya yi eh, cewa gazawa a ge duk muna zuwa mu sau ka ko ba haka ba mai daga nan har da kwalon muna zuwa mu sau kenan inda aka ce an ga cuta kenan kiyaye lahiya ne mu ma muna kiyayewa tunda kullum Allah ya sa akwai likita ne inda muke gwamnati ta aza likitoci wanda kullum da sai za su kwatanta mu ga yadda abubuwa ake kuma ana kwantaral duniya sun san mu ba mu yarda kuma mu mun san a dole zai saya abu dole ya zo kasuwa inda ake sai da abu ya sayi shi bai sai dan gatan ga hanya ya samu matsala kenan inda kaza take da likitocinta ana kula da ita da komi da ni kenan muna da hujjoji muna da likitoci da gwamnati sa kullum muna tare da su masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin abokin aiki na da ke jihar Maradi Mansur Sani da sauran abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku. Ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To a gaishe ki ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Ya ce waɗanda suka jimge tsofaffin takardun Naira a gidajensu wai suna jiran kotu ta ba su dama amfani da su na tsawon lokaci. Birna ta koma ciki domin kotu ta ɗage sauraron ƙarar sira na 22 ga watan nan na Fabrairu dab da lokacin zaɓe. Daga ƙarshe dabara ya rage mai shiga rijiya. Sakonmu na gaba sako ne daga babba Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka. Ya ce korar kungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatin jihar Zamfara ta yi daga jihar hakan ya yi daidai domin mai ɗaki shi ya san inda yake mishi yoyo. Fatanmu dai shi ne Allah ya kama na zaman lafiya a dukkanin kusurwoyin ƙasar baki ɗaya. Amin. Sakon Shehu Adamu Rijau ya ce babu wadatattun sabbin takardun kuɗi sannan kuma an ce mu daina karɓar tsofin. To wai mutuwa ake so mu yi ne tun lokacin mu bai yi ba domin dai sanin kowa ne cewa rayuwa fa ba ta yiwuwa matuƙar babu kuɗi a hannun jama'a. Sakonmu na gaba saƙon haɗin gwiwa ne daga Maimuna matar Aliko Auta kafinta Yalwa da Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga annabin Rijau da Lawal bin Hambali Sokoto tare da Khadija Bilyaminu. Suka ce muna kira ga 'yan Najeriya ga zaɓe na karatowa da su dubi cancanta ba fati ba. ba kuma bangaranci ba saboda ceto ƙasarmu daga matsalar tsaro da karyewar tattalin arziki da mawuyacin halin da talaka yake ciki. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Safiyanu Gumel Zangon Daura ya ce uwana al'ummar Najeriya masu tsaffin takardun kuɗaɗe a hannunsu ya kamata ku gaggauta zuwa ga banki mafi kusa domin canza tsofaffin kuɗaɗen zuwa ga sababbin takardun kuɗin domin gudun asarar da za ta biyo baya. Da fatan wannan kira nawa ya kai kunnuwan da suka dace. To masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. ku. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. a takaice babban sakataren nato james stoltenberg ya kai ziyara ankara babban birnin turkiya a yau alhamis domin taya kasar alhinin ibtila'in girgizar kasar da ta wa wasu sassan turkiya da siriya a jawabin da ya gabatar yayin da yake tare da ministan harkokin wajen turkiya mevlut cavusoglu Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa kungiyar NATO tana tare da Turkiyya wacce ta kasance mamban NATO a wannan lokacin da take cikin alhini. Ana shirin yin zaɓe domin tabbatar da wani daftarin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda zai kira ga da janye duk wani tashin hankali a Ukraine tare da tabbatar da zaman lafiya da zai tabbatar da 'yancin Ukraine. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin aisha ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu julie lezard gresham da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim masu garba ke muku fatan alheri wassalam